salamu alaikum, welcome to Cable FM. Sunana Fuadu umar wani short episode ne na shirinmu Common Sense Analysis. Common Sense ne, akwai wani tambayan da nake da shi masu sauraro a ba mu 'yan sannan in kana sauraro in kasa 'yan sannan yi hakuri ko ki hakuri ku ba mu 'yan sannan. Wannan minti talatin ne wani guntu magana ne Common Sense. wannan ce matsalar ku tambaya kuma na kamar mun samu 'yan sannan right now let's go duk inda kuke sauraron mon cable fm again suna na fuad umar za mu yi magana ne very short kuma direct uh, kuma tambaya don allah wanda kake saulara wannan lokacin ga ka bani amsa ku bani amsa ba shakka mutum inda kana saurara dai kana da 'yan sanga wani tambaya ne very simple ina da direct amma ina neman answer again kafin mu ci gaba wannan episode common sense analysis on Kibla fm suna na fuad omar ina hope dukanku kuna have a good day good morning good afternoon good evening ko good night cikin kasar mu united states of america an buga 6 p.m wasu wurare an buga cikin 6 a.m wasu 3 different time zone tambayan da nake da shi kafin mu yi wannan guntun magana waɗanda kuke saulara ina tambayan question menene matsalarka in kai namiji ne in mace ce kike saulara kuma menene ki a turance what is your problem both mace ko namiji wanda kake saulara tambaya ni fa in kana saulara a bamu ansa menene matsalarka ina so kai muna adalci wanda kake saulara shin kana da matsala ko cikin rayuwanka baka da wani matsala kina da matsala ko rayuwanki baki da matsala waɗanda kuke sauraron mu Cable FM muna neman taimakonku ku ba mu ƴan sannan wani guntun magana ne amma mun je straight to the point straight to the point muka samu wani ensis daya biyu uku ko daya ma mun ci gaba shin wanda kake saulara wannan lokaci menene problem ka kana da matsala a rayuwanku ko baka da matsala in mace ce kuma kina da matsala a rayuwanki ko baki da matsala a rayuwanki hmm. magana ne mai wuya yana da nauyi ba ku amsa amma ko kaki ko kaso ko kinki ko kinso kina da matsala kina da matsala kai kuma mai sauraro kana da matsala to menene matsala wannan aka ce problem me kenan menene matsala tun da dai kana da shi menene fassarar matsalan nan shi kuma na neman help tun da kana da matsala kamar da na faɗi ko kin kin so kina saulara Fuad Umaron Cable FM a wannan lokacin ga kina da matsala kai kuma ko kaki ka so kana da matsala kai kuna da matsaloli problems ba daya ba da yawa ba wanda zai ja da wannan to yanzu wannan matsalan na ya manan matsalan menene definition problem yana da ma'ana kuma tun da kana da shi menene fassaran in aka ce ka fassara problem menene ma'anan shi mu je straight to the point mu je straight to the point ma'anan shi shine me wato wani abu wani matter wani abin da ke damunka either situation ne ko rashin lafiya ne ko aikinka ya bata something wani abin da ke damunka da kai ba ka so wannan abin ba amma kana cikin situation nan kana da wannan matsalar na amma ba da sonka ba abin da yake da sonka ne wannan ba problem ba ne kai kake so amma abin da ke damunka wanda kai kuma ko ke kuma ba ki so amma yana fitinanki ne matsala problem kenan unwelcomed uninvited ba ka so amma kana ciki ba ka so abin na ma rayuwanka situation ka kenan wannan abin nan da ke damunka wannan lokacin nan yana cikin matsalolinka shi yasa ya kamata mutum ka yi ka fassara menene problem menene matsala in kai ka fassara wannan kalma to ka ci gaba da sauran fassarar nan bayan ka identify shi wai wannan abin da ke damunka ko yake damunki unwelcomed ba ki so ba ka kauna amma situation ka kenan kana cikin wannan situation to wannan abin na matsalar ka ne yana cikin matsalolinka to me ake yi da matsala in matsala in kina da matsala ko kana da masala to abin da ake yi da matsala ne ana magance shi ana neman solution ana neman mafita wannan matsalan nan wannan definition in ba kai ka define shi da kyau ko kin define shi da kyau ba to kowane irin matsalan da zaka samu cikin rayuwanka ba za ka yi ka magance ba ba za ki yake magance ba matsalarku ku ya batun matsala muke yin problems kowa na da shi kowa na da shi wannan problem kai kana na yanzu nan kana saurara cable fm wani kana cikin kasar mu american ga kana tuki wani kana da united kingdom wani kana wato canada bulare da wani kana australia wani kana germany wannan maganan da kuke ji a bakin Fuad Omar on Cable FM ka san gaskiya ne kana da problem kana da matsala kana da abin da ke damunka again kamar da na fadi duk abin da yake kana ciki wanda kai baka so abin kuma yana damunka wannan matsalar ka kenan wannan ce matsalar ku yana cikin matsalolinka ya kamata ka gane ya kamata ki gane ku iya ku identify those things in ka identify ka kare yanzu mafita shine solution magance matsalan nan ta cikin yadda muke zaman mu mutane musamman mutane mu africa ghana nigeria niger cameroon togo benin go keep going keep going mutane mu ba su su define wannan abin suna da problems amma ba su yi su define menene nan matsala in ba kai ka define ba kana da matsaloli ba ka sani ba amma kai ka define to ka zo ka gan kama kana need way out ka magance matsalolin nan to mutane mu ya zo wurin magance su mutane mu na africa nigeria arewa ghana nan nan togo niger benin in yi zo magance matsalolin nan she ka gan kaman sun kara ma kansu matsaloli sun kara ma kansu me matsaloli domin again ma'anan matsala again shine abin da ke ka wanda ba ka so amma situation nan kenan kana neman maganin kana neman mafita mu doki example za ka ga wata tana nan Wani wata uh, muhim example za mu misali ne da watan da yake domin watan nan ke kina saurara yanzu nan cable fm ke kuma kin san kina da matsaloli hisa za mu misali da wata ne tana da problems tana da ababen da ke damunta amma ba ta san ma'anan matsala ba sannan ba ta san yadda za ta samu ta magance wannan matsala ba amma in ka tambaye ta ta koro maka ababa da dama da ke damunta in ka tambaye ta kuma wannan uh, how long take deal da shi she ta ce maka so many years tana deal da situation ya kike handle situation nan tambaye ta ya kike handle wannan situation wannan matsalolinki na ya kike handle shi shi ta ce maka tana kira abuyoyinta suna fira su yi magana game da matsalolin nan ta wannan kuma wani matsala ne kuma kun ji abin da ta tafadi tana shawara tana gaya ma biyoyinta tana koro musu matsalolinta wannan fuhadu umar na ce sabon matsala ke nau domin ma'anan matsala abin da ke damunka da kake neman magance shi solution yanzu mace ne tana da matsaloli tana da abuyoyi guda-guda goma ta koro musu matsalolinta duka to ka tambaye ta cikin goma da ta koro musu cikinsu nawa suka magance mata matsaloli in kai kuma namiji ne abu na damunka kana da matsaloli shi ka kira abokananka ka koro musu matsalolinka yanzu in ka zauna tambe kanka waɗanda ka koro musu matsalolin nan cikinsu nawa kuma suka baka maganin matsalan nan za ka gan kamar mai shi ya ce maka ba su magance shi ba ba su solve mishi problem nan ba to yanzu inda dai abuyoyinki da kike koro musu magaganunki matsalolinki kike koro musu suka bude kunnuwansu suka saulara suka ji amma dukkansu ji suka yi ba wanda ya magance miki ba wanda ya solve miki problem nan to in su goma ne to ba shakka kin kawo sababbin matsala guda-guda goma kin kara cikin rayuwanki in kai ma namiji ne shi kana da waɗanda kake koro musu ababa amma su talatin abokananka iri-iri kala-kala kana ta magagganu da su kana ta fira ko menene ka faɗi musu amma cikinsu ba ɗaya da ya taba solve maka wannan problem nan ba ɗaya da ya magance maka wannan problem nan to then ka kawo sababbin matsaloli cikin rayuwanka Kuna sauraron mon Cable FM suna na Fawad Umar. Again, manan matsala shine abin da ke damunka da kake neman magani shi, kake neman solution, she kai ne abu na damunka. Duk lokacin da yake damunka kana yawan magagganu da bude baki kana koro ma kowane ne in ka kira kan waya she ka koro mishi matsalolinka. Shiga ta korowa ki ta koro ma biyoyinki ki duka a ta wasa baban da yake kila ma mijinki ma bai sani ba ki duka sun sani wai yana cikin matsalolinki ki da nawa ke baki solution ka nawa suke baka solution za ka realize kaman ba su baka solution amma suna ji duk abin da za ka kwaso game da kai cikin matsalolinka ka gaya musu za su bude kunnuwansu suna ji to in kai ka doki matsalolinka ka gaya ma abokannanka talatin shai ka zo kuma ka zauna gida talatin nan ba cikinsu daya da ya magance maka wannan matsalan nan to ka jawo makanka matsaloli talatin sababbi domin yanzu magagganun da ka koro musu duka kuma kowane rana kana kuma samun lokacin da kake tunani shin abin da ka fadi ma wani ga ya je fadi ma wani abin da kike fadi ma abuyankin nan shin ta je ta fadi ma wani kin ga wannan lokacin kuma ka kawo kanka wani matsala ke nau kafin ka je ka koro mishi matsalolinka matsalolin na in goma ne yanzu ka je ka koro ma wani mutum bai magance maka ba duka kuma ya saulara ya ji sirrinka duka yanzu ka zo kana zaune gida kana kuma tsoro shin firan da kuka yi da shi nan ya rufa siri ya keep secret ko ya je fadi firan da ni da abuya nan na muka yi nan ta keep secret ko dai ta je ta fadi kakan ka develop makanka wani sabon matsala kenan bai baka solution ba bai nuna maka mafita ba bai haifun ka ba amma kana kuma tsoro kamar magaganun da ka koro mishi kuma wani rana wata rana ta fita da maganan nan ka kara makanka matsala kin kara makanki matsala aboki aboki so da yawan abu na damun mutum shaka gan mutum wai zai kira abokin shi ya yi magana za ta kira abuyoyinta ta koro musu matsaloli amma ita da kanta ta sani abuyanta ko abuyanta suna zaune shekaru 20 years plus wani matsala da kike taba kawo mata ta magance miki wani na nan ko daya amma kullum kin ta bude baki kina surutu ko wani problem ki sheki ki je ki selling shi out kina build makanki more problems aboki na da kyau fa abu na da kyau amma na kirki ba mugayen nan ba na kirki akwai wani abu na nan ita ne wato the most dangerous person cikin rayuwanki you never know wani aboki kuma the same thing wani ma na nan matsalanka yawan fade-fade mabuyoyi da abokanai to in allah ya sa bad friends ne shi su ba wanda kuma bai kaunanka su build maka more problems kamar wani old saying yadda yake wato in kana son ka build rayuwanka ya yi karfi ya yi strong ka samu the most protection kana son ka bude kunninka da kyau ku ji abin da Fuad Umar yake fadiwa on Cable FM da wannan common sense analysis ne. In kana son ka build rayuwanka, ka build, ka achieve big things, kuma ka samu protection. Protection da yake wato she kaci mutane by surprise shine me the great science shine ka ta yin kominka secretly me menene manan shi ka ta yin kominka a boye ka achieve great things ko gini ma kake yi ko gini kake yi ko zaki yi in ka boye kana yin shi secretly tsakaninka da Allah ka gan kama aiki na tafiya ya fi lokacin da ka gama kowa kana gini shi ka gan aikin bai move kai domin wannan lokacin da ka nuna mutane abin da kake ciki to ka ba wannan miyagun mutane da miyagun abokan nan kuma ka ba su target kin ba su target kin bari sun san abin da kike ciki ka bari ya san abin da kake ciki wannan lokacin nan abu shi so ma miki wuya abu she soma ma miki wuya yana maka wuya shi yasa kana da problem in kana da matsaloli ka kifin shi private shi dai wanda zai yi baka solution shine misali doctor mai ba da magani in ka tafi wurin shi kana da wani ciwo shi ka ji ka fadi mishi sha yi bincike sha baka prescription magani kana neman solution way out to amma ka samu wani maluru matanka sai ka je ka fari ma abokinka daga kano ko lagos ko kaduna abokinka nan bai magance maka maluru nan kuma ya san akwai maluru a hamatanka matsala kana bude yourself kina bude yourself kina sell yourself out domin mashin bai baka solution abokinka ba dakta bane abiyanki ba dakta bane amma kina koro mata ababen da yake matsalolinki ne kina neman solution ba ta da solution kuma kina solve your, kina sell yourself to that person wannan ce matsalarku mun yi magana fawo amma ba lokaci shi sa ina ajiye wannan magana ne in summary na samu lokaci kun san Fuad Umar in ya ce ya zo ci gaba da abu cikin ikon Allah shi ya zo ci gaba shi ya zo ci gaba cikin rayuwa in mutum in ka observe kanka ka bude ka kwakwalwanka ka soma tunani deep ka identify problem to ka san kamar mafita shine solution solution na kuma ya kamata ka container bin nan quietly mutum ka bar bude bakinka kana yawan magana kana gama mutane matsalolinka kina gama mutane amma wannan mutanen ba su baki solution whatsapp group an bude groups da dama wasu groups sun za ka gan wata ya allah ta zo za ta zo ta yi maganan gidanta duka maganan ita da mijinta duka matsalan da ke tsakani ta da mijinta duka ta zo ta fadi ko menene ta zo ta zuba wannan whatsapp group abuyoyinta da ke wurin kuma duka sun saulara su ji su ce hmm, in dare ya yi kuma sha ce shi da safe a ah, menene amfanin kawo matsalolinki a wurin nan in dai ba za ki samu solution ba ashe wannan kin ja kanki problem in mutane dari ke cikin wannan whatsapp group yanzu kin zo kin sell yourself to mutane dari kin jawo makanki sabobin matsaloli guda guda dari domin dukkansu sun san targetin ki yanzu dukkansu sun san targetin ka sun san matsalolinka yanzu matsalolinka ya karu to shi ke sa matsalar mutum shi dade shekaru da shekaru bai magance shi domin yanzu targeting sun yawa da kila mutum daya zai san matsalolinka yanzu ka zo kuma ka ga mabokanninka talatin yanzu mutane talatin kenan kana increase your own problem kana increase an ka duba rayuwar turawa akwai wani lokacin da bature in ya tashi in zai isar da lemu wato kafin ka zo ka gane kamar shi ne mai sada lemu kamfanin lemu ya zama billion dollar industry babban kamfani sannan ba za ka gane kamar ashe shi da iyalin shi suke bayan lemun na me yasa turawa ke yawan yi haka nan domin sun san akwai miyagun mutane sun sa akwai makiya wanda yake in sun san kazanga nashi ne to target ya yawa yanda za su yi su bata aikin nan yanda za su yi su destroy wato progress na wannan sana'a na aikin nan shekagan bature ya shiru ya silent amma mutumin africa yana gan kaman martaba ne ya zo ya mutane ko wai san kaman kamfani kazanga ai nashi ne a babban shago nan ganga ai nata ne meanwhile nan abin ma bai zauni ya kare ba yanzu ma mai ce soma ka sayar yanzu makiyanka duka sun san kaman ga inda kake build ginin ga inda kake yin shi ashe sun suka tashi rusa wannan ginin kuma sun san targeting common sense in suka tashi rusa shi kuma sun sani da ba su sani ba amma saboda yawan magana ka kirkiro makanka more problems yawan mutane mutane na nan wasu matsaloli da ke damu cikin rayuwa da kaji matsaloli kan kanana abu ne amma wurin su ya zama babban abu domin mai sun expanding shi yana nan ne kamar kurji in mutum kana da kurji me kake yi sheka rapin shi nicely ka boye shi in ya warke shi ka expose jikinka ba wanda ya gan kurji wurin nan amma yanzu ka expose kurjin nan ko kurji kurjin nan na wurin nan ko san kurjin nan na wurin nan wani kuma bai son kurjin ya warke lokacin da kai man kana duban agu shi zai zo ya tale abin kuma cire abin ya koma da kai baya cikin jinya in boka za shi ma ne ta bokan nan domin ya san kaban matsalanka na kurjin nan ka expose yourself da keeping shi closed shi ka containing shi ka keeping shi closed sai ka containing shi amma in ka bude shi in ya tafi it is gone it is gone wannan yana cikin matsalar ku in an lada mun zo mu ci gaba da sauran tattaunawanmu suna na da Umar wannan episode na Common Sense Analysis wannan analysis ina fitowa ne different angle in yi magana left right center in ajiye maganan nan gaske magana maybe wani ka take one or two points cikin da yake in ka process in ka bude kwakwalwanka ka fara think deep big things will come big things da wannan bude kwakwalwan nan zauna ka reflect ka yi tunani da kyau ka contain matsalolinka ka free your thinking ka achieve big things ababen da baka samani it's possible ba ka gan kaman achievable ne until the next presentation ku stay safe sunana fuad omar and i hope duka ku have good day na ce muku salam